babu rukusa da sababin da ke sa amfani da rukusa da rukusa ce asbabul mukhtalifa wato da rukusa ce ita rukusa tana da asbabul mukhtalifa sababba wanda suke masu sassabawa wa ashharuha sab'atun mafi shaharar dalilan da ke sa a yi da rukusa guda bakwai ne wahiya da sunan su ne awwalan na farko al-ikrahu wato al-ikrahu akwai tilasta ko na'am an gane na'am kattala kuzi. kamar a tilasta maka sai kayi lafazi da kalmar kafirci ma'adini inanin kalbi bin imani tare da natsuwar zuciya ta hanyar imani bayan ka faɗe ta a baki idan baki ya faɗa sai ya zama mutu ya yi mutabaka da abin da ke cikin zuciya to an samu matsala ina fata an gane an fahimta wadanda ya ka samu kanka ciki wasu ka ko mutuwa ko furta kalkana da zabi Ƙarfin karfin imanin ka ya kai ka yadda za mu to shike ba za ka iya ɗaukan bala'in ba da ruko da ruksa sai ka fice la yukallifu nan nafsan ana gane kamar yadda dai ya faru ga duniya inda yana ta aka kashe mamaki aka kashe wani aka kashe wani ne ka aka tilasta shi aka kisi ya faɗa sama al'ikirahu ko kuwa al'ikirahu na daga cikin dalilan ruko na mai kuma wannan babu mai ba da ta yi duk lokacin da wasu ka tare ka suke ka sai kai wani abu to kana da zafi mhm. saniya na misiyanu mantuwa hati saumi man akala nasiya ka sai hati saumi kan azumin man akala wanda ya ci na mantuwa shi ne hari ramadan a cikin wunin azumin wata na'am salisan sau da ka su malikiya sun da rama ɗaya amma ba da biya kai kuma abin da ya tabbata wanda ya ci ko a cikin watan ramadana ya ce ya cika azumin sa Allah ne ta yafe shi yawa magana za ka mhm. da so ثالثا نأكو جهل الجهل جهل لساء يلقو درقسا كما mutumin sanan take ثم شرب مباشرة sannan sai shagiya mutum jahilan bi hukumi yana mai jahiltar bai san hukun baya a musulunci ba suna da nan kaje za ka ga sun ɗauki shan giya saboda sabo da ita koma ne ba ta sa su wadda da ta abinci fa su yaɗi bi su yaɗi ba kanmu yawa yadda ka san normal ne a gurin ka in za ka ci abinci ka sha mineral to haka su ma normal ne a gurin sun za ka ci abinci ne su kun daɗin nan kafin na haka suke ɗiba a ɗan kora an gane mm-hmm. rabi'an to saboda haka shi yasa ko a babun kafirci akan yi uzuri da jahilci abinda mutum ya aikata aikin kafirci ne amma ba a saurin sakin kafirci a kansa sai an masa ya iqamatul hujja an masa izalatul shubaha sannan samu fahimul hujja sannan ake kafarta mutum yana yi maganan cewa fala yi uzuru bil jahli ai ba al islam ba idan mutum yana zaune a inda ake karatu ya kamata ya san abu ya zauna da gangan ya shi ya nemi karatu to wannan ba za a yi masa uzuri na jahilci amma wanda ya bai sani ba gari ne limamin garin shi kan shi ahalar ya iya ko bawai ya kuma raguwar mutanen gari aka dole sai mutane uzuri da jahilci a ko kuwa ne da kan maganar cewa fala yi uzuru bil jahli ba a yin uzuri da jahilci ba wannan ba alaji da lagwani ka gane yawa na hudu al'usur al'usur wahala kal'afu an damil baki kamar yin rango ne akan jini wanda ya rabu akan nama yi ukalu ma'ahu wanda za ka ci tare da nama an yi rango mai saboda akwai wahala ka iya raba jini da nama ah. an gani hmm. da haka shi ya sa a babubuka na usulul fiqh muna da am muna da ka, muna da mutlaq muna da muqayyad haka ne to wannan yana daga cikin abin da wasu da yawa daga cikin yan bid'a ko dai ba su gane ba ko kuma da gangan duk abin da shari'a ta yi itlaqin sa ba sai taqayyidin sa ba to wani ba damar ya zo ya taqayyidin sa abinda kuma shari'a ta yi taqayyidin sa ta rufe shi to wani ba dama kuma ya zo ya bude shi ana gani saboda haka da Allah subhanahu wata'ala yake hurdimat alaikum almaitata wannan almaitata alistigrabin jinsi ne kowane irin mushi an hana ce ko sai yake waddama da kuma me jini wannan ya zo mutla to wata ayar ta zo ta yi mai ta kayyidi ta ce audaman basu jini wanda yake kwarara ba kowane jini an gane jini wanda yake mai shine audaman masko wancan ta yi idilaki wannan ta yi da kayyidi ta kayyade ba kowane jini aka haranta ba audaman masko jini wanda yake farara to me dalilin da ya sa shari'a ta hana cewa kar a ci mushe kar a ci jini an gani hikimar shi ne idan dabba ta mutu ba ta samu yanka ba akwai tarin cututtuka a jikinta wanda in kana cin mushen za ka kamu da cuta sannan lokacin da aka yanka ta sanda jinin yake fita a jikinta yana fita tare da cuta da aka sai ta haranta mushen sai ta haranta ne jinin haka ne saboda masla amma yanzu kaje ka siyo nama da dan jini jini a jikinsa wannan tun da ba daman masu ba ne kuli ka yi zuwa ka je ka siyo ga sashen rago a zo ka ga wani gurin da riga ya gama nuna ba da ɗan ragowar jini jini wannan jinin ma'akulu ne don wani lokaci raba nama da jini yana da wahala ko ka je ka siyo kaza ka ga ɗan wasu gaɓoɓi nata a ɗan ragowar jini jini da riga ya gama abin nan ba wannan jinin ma'akulu an fahimta ya eh, yanzu mas'alatu tunda an ce kar a ci mushe kar a ci jini saboda gaɗe daga cikin ilal ɗin to shi kuma mutumin da yake cikin hali na matsuwa idan ya ci mushe zai kamu da cutar ko ba zai kamu ba zai kamu ba mai dalili saboda Allah saboda shari'a ta halatta masa yawa Allah zai to shi yasa nan gaba akwai wata ka'ida idan muka zo kanta malamai da suka je suka dawo daga ƙarshe sun yarda cewa hatta mushin inda mutum yana hali ne na na masuwa ya to Allah ba zai bari abin ya masa illa an gani kuma akwai hadisi akan ainihin wato wannan don sun ce wannan ittifaki babu yadda za a yi Allah ya halatta wa bayi abin da yake a cikin shi akwai zara cutarwa da haka wannan matsuwar da mutum ya shiga ciki da halin galabaita takan sa shi a lokacin da zai ci wannan abin Allah madaukakin sarki ya sa wannan yunwar da ya ji matsananciya kan yi tasiri gurin abin da ya kamata ya cutar da shi ba zai cutar da shi ba. an gane mu na biyar a asafar tafiya ah, ka kasirin salatin ruba'iyya ka kasirin salatin ruba'iyya kamar kasirin sallah mai raka a hudu inda safari a lokacin tafiya saboda an ce ita asafar fita a min al-arab an gane saboda abin da bai halatta ba in kana zaune a gida a halin tafiya ya halatta Hmm. ya halatta kun ga mun ce dole a cikin shawarar sallah sai an samu shigar lokaci ko hmm. to halin tafiya za ka iya janyo sallar da lokacin ta bai baka yi ba hmm. sannan sallah mai raka a kudu kamar da ita na ya halitta wannan rukusa ne ana gane sai ce mai na shida almaradu rashin lafiya kasalatil maridi kamar nan sallar rashin lafiya mara lafiya ka'idan a zaune au mudja'an ko a cikin gide aw ima'an ko ta hanyar ima'i ishara sabi'an an tashi a jirgin sama za ku tafi wata kasa ba za ku ji ba ko kuna cikin jirgin sama lokacin sallah ya za a yi za yi sallah ko ba za a yi ba kana jirgin sama eh. lokacin sallah mm. da yi ya magana kula aljibla in dai jirgin da farko na filas wannan wannan halin da mutane ya tsinci kansa mm. ya yanke masu wannan tilasin da aka mutane ya yanke ta kansa sai ka ga wani lokacin kana cikin jirgi sai ga ana ta dambarwa da rigima abin da bai kamata ya zama na rigima da rikici ba matsala ce ta karatu sai ka kai ta kallon mutane ala ta jan wuya wallahi <laughs> Allah eh. eh to fa aina ma to lufa samma wa sun ce tana amfani ne a sallar nafila in ka riga ka sai ka alkibla kana kan abun hawa daga nan ko ina ka ci gaba da kallo wajen sallah muje hmm? a jirgin eh sallar mutum zai haka ko bari zai jam'u ta kadim ko jam'u ta akhir eh, a sai dai kai jam'u ta kadim in ka tabbatar in kun tashi daga nan kafin ku kai lokacin sallah ya shiga sai kai kawai eh jala za ka iya janyo lokacin sallah in bai baka hada an gani hmm? jinkirin ba zai ba akwai halin da in ka samu kanka da ka jinkirta sallah lokaci ya wuce gara ka yi ta a halin da ka samu kanka mutumin da aka kulle shi a can wurin ba ƙarfi watakila zai kwana uku hudu biyar bakwai a cikin san kafin ya fita mun ce daga cikin sharaɗin sallah a samu sababin shi ne da kullum lokaci ko sharaɗi shi ne to zai sallah ko ba zai ba a faɗi sai ka zo karanta muktasar nan gaba za ka zai da malamai ke wasa da kwakwalwa a ce mutum ne zaki ya biyo shi a hausa ba lokacin sallar eh, zai yi sallar ko ba zai ba eh? idan zai yi sallar ko ba zai ba a lokacin idan lokacin ke wuce zai rama ko ba zai rama ba ya karatu ne eh, na bakwai na shi ne ta tawaya ka adami takalifin ɗifi kamar rashin samun takalifin ɗan ƙaramin yaro saboda rashin cikar hankalinsa ko kuwa eh? ko babba ne aka same shi hankalin yana da matsala an samu nukusa eh? wal majnun da mahaukaci linadasi a tsalayi ma saboda taruwa hankalinsu wa ƙadi jama'a hal allamatul ahadalu rahimahullahu fi qawlihi Allama al-ahadul ya hada a cikin fadarsa da yace wa alam bi anna sababa takhfifi mhm. fi shar'i sab'atun bila tawqifi wa dhalika al-ikrah wan nisyan wal jahl wal usr kama kama abani wa alam wa safarun wa maradun wa naqasun fa hadhihi as-sab'atu fima nasu وقد جمعها كو نعم sani كسني بأن sababa. da an na sababar tafiye cewa sababin da ya sa aka kawo rangwame a shari'ar musulunci fi shari a cikin shari'ar saba'atu guda bakwai ne bila ba tare da nasi ya kance ba ya ce guda bakwai din wannan ya kasance shi ne idan aka samu al'ikirahu sababi ne na takfifi akwai mantuwa sannan akwai aljahalu jahilci sannan akwai mai al'usul wahala kama a banu kamar yadda su malamai suka bayyana wa akwai tafiya wa maradu akwai rashin lafiya wa naqasu da kuma tawuyan hankali fa hadhihi sab'atu wayannan sune abubuwa guda bakwai imanan su cikin abinda su malamai suka tabbata na'am fa'idatani wasu fa'idoji guda biyu al-fa'idatul ula fa'ida ta farko halil akhdhu bir rukusati khasun fi halin da'a shin riko bil ruqsati da yin rangwamen nan kasun ya keɓanta ne fi halin da'a ko a cikin hali na da'a am amun fi halati da'ati wal ma'asiya ko ko a'a ya game a halin saba ma Allah da halin da'a ga Allah amsa mutum ne kai za ka tashi za ka tafi Kaduna abinda zai kai ka wata matsala ce ta karatu ko wani aiki na alheri ko kaza ko kaza kaga tunda a halin tafiya ka samu kanka yanzu duk abin da aka tabbatar na rukusa kai wannan ba sabani za ka yi amfani da shi shi kuma wani ya tashi daga kano ya yi kaduna amma alƙawari suka yi da wata mata za su je can za su haɗu zai zina da shin maganan ƙasaru da kaza da kaza da kaza shi kaɗai da tafiyarsa ta fita ɗa'a ga Allah ne wancan shi kaɗai zai riko da wannan rukusan ko ko shi ma wannan wanda tafiyarsa ta saban Allah ne zai riko da wannan rangwamin ko ba zai ba to waje, zai su malikiya a ka'ida su ba zai ba an faɗi a ina sai ka ji dalilan su tukun a shi yasa suke da sabbin lizzari'a waje eh? hmm? na'am aljawabu eh, amsa annal akhdha bi ruqsati mutlaqun lalaka da lalle ruku bi rukusati da rangwamin mutlaq ga baki ɗaya ne saki ba kaidi walaysa sa mukan yadan fi hali kauni insani mu'ian bai kasance an yi taƙaidin sa ba an taƙaita shi wajen kasancewar sai idan mutum ya zama tafiyarsa ta da'a ce ga Allah bal hatta la'asi kai ba ma wannan ba hatta la'asi hatta mai sabon Allah yana da damar yin riko da rukusa ya juzu lahu al-akhdhu bi shine ya halatta gare shi riko da rukusa نعم كالآسي كالدائي كالآسي في سفره كمان مي ساقن الله أتكين تفيسا يستحب له الفعل أن يستحب an so mustahabbi ne gare shi in a cikin ramadana zai iya cin abu kuma tafiyar ta sabo su wani kasar kuma zai yin kasarin sallah kuma tafiyar ta sabo su idan shakka alayhi sawm idan ya zama to tafiyar azumi zai bashi wahala ويجب عليه الأكل من الميتة يا وجب zai iya cin mushin idan ya samu kansa a yanayin da ba abinci in bai ci ba zai mutu idan fitar da zalika idan ya buƙaci zuwa ga wannan li'anna ma'asiyatahu domin wannan tafiyar tashi ta saban Allah la tamna'uhu imtisala a awamir rabbih ba za ta hana shi bin umarnin ubangijin shi ba a wani abu kuma wa in kana lahu zambun fi ma'asiyati yana da yana da zunubi fa a cikin wancan tafiyar da ya ta saban Allah ana ganiya sai ka'ida na faman ya amal misalar zaratin khairan mai a nan ya bi umarnin Allah za a ba shi lada wannan tafiyar kuma ta nasara ban Allah ne zai jiye tare da sakamakon eh? ta shafi kowa da kowa shi eh, shine kauli tabbatacce mu je al ta saniya fa'ida ta biyu mal farqu hukumar takalifi. wani wal hukm wadai mai me bambanci tsakanin hukumar takalifi da hukumar wadai aljawabu amsa shi ne biyu hadal farqu waje haini. wannan bambanci zai bambanta ta fuska guda biyu alif annal hukumar takalifi. shi hukumar taklifi yushtaratu fi ilmu mukallafi an shar'anta dole shi wanda aka kallafa masu ya san abu tukunna wa qudratuhu alal al sannan ya zama yana da iko gurin aikata aikin kasalati kaman sallah Wasu wasawmi kaman azumi أما الحكم الوضعي شيء حكم الوضعي فلا يشترط فيه شيء من شرط التكليف بيد cikin إذا كتكين شرط إذا كتكين تكليف سبو دا مبيون يكن شغباب المعاملة نعم كالصبي كمان كلام يارو فإنه wa illam yakun mukallafan ko da karamin yaro ba a kallafa masa cewa yayi abu ba yadmanu samana ma ma utlifa ma atlafa ma atlafa zai biya kudin abin da ya lalata yaro in yana da kuɗi karami kuɗin sun isa zakka sun kai nisabi an samu shekara akwai zakka kai ko babu wajibi ne zakka ko ba wajibi wani maje faddamanu hukumun wubi'a iza faddamanu da haka shi biya hukunci ne da aka sanya shi na'am iza a sababihi wato daura da sababinsa wa huwa al-itlaf shine bata an san daura ai eh? a ba kewaya ba abu ya zama to yana fesin duniya ga wannan ga wannan ne. an gani ne ce ah, ba'un annal hukumar takalifiyya shi hukumar takalifi amuru shi umarni ne ah, wa dalabun da kuma wato nema amri bis salati kaman a ce ana umurtar ka da kai sallah bi salatin hukumul wada'i sabanin hukumul wada'i fa innahu ikhbaru shi labari ne yasa maka ce sanyin sababi ko sharadi ko mai ko mani an fahimta yi an gane an gama bas a nemo al'usul min ilmin usul an gane in Allah ya kai mu wata mai zuwa daga ciki za mu yi wannan ƙawa'id eh, fiqhiyya na Sheikh na al-Imam ba zai ɗauke mu dogon lokaci ba ba buɗe karatun nan ba sannan za mu ɗora al'usul min ilmin usul na usulmin din mu gaya ya za a yi ana gane yanzu na hau ina